Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata ne wasu dillalan takin zamani da suke bin gwamnatin tarayya bashin zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu talatin da tara suka yi dafifi a gaban ma'aikatar gona suna kukan cewa rashin biyan siyasa jarin ya kusa durƙushewa. Game da wannan zanga-zangar ne muka sami jin ta bakin shugaban ƙungiyar su masu sayar da takin, Kabiru Umar Fara, wanda kuma yi wa wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ƙarin bayani game da ƙungiyar da kuma buƙatunsu ga gwamnatin tarayya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Kabiru Umar Fara, kuma ni ne shugaban masu raba taki ga manoma na gwamnatin tarayya wanda aka fi sani da GES. mun fito struggling ne saboda a baya mun sha wuya mun ba manoma kaya manoma sun ba da kudinsu gwamnatin tarayya ba ta biya mu ba to don da ba ta biya mu ba kuma ta yi alkawarin za ta biya mu wannan biyan namu yana dan jan kafa yana da tarnaki mu kuma a aikatance muna shan wahala kasuwar mu ta tsaya business mu yana ta rushewa Eh, ba mu labari a ita wannan kungiya ta masu raba taki ita dama tsohuwar kungiya ce an daɗe da kafa tsohuwar kungiya ce amma dai tsarin raba kayan gwamnati ne ya kafa ta yawwa yaushe aka fara wannan raba kayan 2013 2014 20 in fact tun daga 2010 aka fara gwajin raba kaya ga manoma through abin da ake kira e-wallet wanda har ya zama ya canza suna ya zama gross enhancement scheme agro gross enhancement scheme a raba kaya don manoma wanda ita yanzu a kungiyance ta kai shekara uku mun kai shekara uku yanzu kuma abin da ya karfafa tafiyar shine don mu ringa magana da murya daya muna samar da quality product kaya ingantattu ga manoma saboda a gs e manomi ne zai zo da kudinsa da zai biya rabi so idan kayan ka baya da kyau ba zai biya ba shine beauty din gaba ɗaya program shi zai zo da rabin kuɗi idan ya karba ya siya shi manomi ne ya san me ya karba gwamnati za a cike takarda a nan ita kuma wani za ta biya masa rabi shi ne tsarin intervention ne to a wannan intervention din manoma idan suka biya mu kuma muka zo karɓar na gwamnati tarayya ana ake samun matsala wato na sha jin wannan abun amma yanzu gashi kun zo ma'aikatar gona shi me kuka faɗa ne eh mun faɗa ne cewar da Allah su guri da shi save our souls su taimaka mana don mu samu payment din mu don mu ci gaba da harkokinmu ko da GS ko ba GS mu masu sai da kayan gona ne masu kayan da za su a gona ne da aka rike mana kuɗi zai haifar da matsaloli da yawa ga gwamnatin tarayya ta Buhari wanda take son a koma gona mu ne muke so kayan nan da tsada da arhasa a guraren manyan kamfanonuwa a Najeriya ko a wajen Najeriya idan baka ba mu kuɗin ba yawanci akwai kuɗin banki a ciki banki bai taimaka mana mun shigo da kayan nan ba ka idan ba zama available in ba kaya isasshe a kasuwa dole ka yi tsada is simple economics to gwamnati biya mu kuɗin mu don mu saro kayayyakin nan mu ci gaba da wa manoma kaya masu kyau da rahusa idan ba biya mu ba kaya zai karanci a kasuwa idan kaya karanci a kasuwa zai tsada idan ya tsada manomi zai sha wahala idan manomi ya sha wahala zai da kan ma'aikata da mutanen Najeriya saboda shi ma sai ya sayar da tsada don ya mai da kuɗinsa. Wato ma'ana ita gwamnati a wani tallafi ne da take ba manoma tallafi take ba manoma a ƙarƙashin wannan tsarin idan kayan dubu arba'in ne sai ta ce manomi ya ka dubu ashirin ita za ta biya masa dubu ashirin misali idan taki ne za a ce to gashi buhu biyu ne ka biya ɗaya baka ɗaya kyauta in ka biya ɗaya gwamnati da ta biya ma ɗaya duk tsarin ya zo daban-daban da tsarin sa daban wannan karan an kara ma hadda takin gargajiya hadda iri hadda kemikal da za su kashe kwari kuma kun kawo taki da dama ko raba amma ba raba manoma manoma sun biya bangaren nasu kuɗi amma bangaren gwamnati shine muke kokowa a biya mu don mu ci gaba da harkokin mu tun zuwa yanzu kamar nawa kuke bin gwamnati tsohon bashi wanda gwamnan gwamnati ta rata da ta biya abin da ya rage 29 ah, biliyan naira wannan kwanan nan da muka yi gama wanda aka ce da mun gama nan take za a biya mu shi kuma 10 biliyan naira ne so ta gaba daya mana magana 39 biliyan naira wanda shi muke fatan a biya mu nationwide duk ba inda ba mu a Najeriya a biya kowannen mai kudinsa ya je ya ci gaba da harkokin sayo kayan da za a sa a gona ya siyar don manoma su samu kayan mai kyau da rahusa da kuma akan lokaci ya wannan ya shafi harkokin ku na samar da taki ya shafa kwarai da gaske saboda ayin baka da kuɗin ba inda ake sayar da taki a ƙasar nan kake saya bashi kamfanin da suke buga taki a kasar nan guda biyu ne notore da indarama ba sa baka buhu ɗaya sai ka sa kuɗin su a kan sun ga to in baka in kana da limited resources ba za ka iya sayan enough da har kasuwa za ta zama akwai enough da za a yi competing farashi ya zama down ba yanzu mi gwamnati ta gaya muku bayan kun zo kun yi hakuri za a biya mu ba mu da tabbacin magana ne shi za mu ke ta wannan zanga-zangar muna son lalle su yi dokumentin cewa sun yi da garan da za su biya mu dan a baya suna ta gaya mana da baki yanzu mun fito mu ji face to face kuma mu gani rubuce Shugaban kungiyar masu raba takin zamani a Najeriya kenan Kabiru Umar Fara a hirarsa da Nasiru Adamu Alhikaya. kan wata zanga-zanga da ƙungiyar ta gudanar domin neman gwamnati ta biya su haƙoƙinsu domin su ci gaba da gudanar da harkokinsu wanda zai kai ga bunƙasa harkar noma a Najeriya baki ɗaya. Masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kamar yadda aka saba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amurin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma Nasiru wanda ya taimaka wajen haɗa shirin. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya.